Barka da zuwa El Najib Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna karamar sanarwa ta yadda za a rinda sanar da ku da zar mun ɗaura sabon bidiyo a kan YouTube. Mun gode. kana ganin yadda take magana ka san ta shaƙa da yawa shi ma kankance ido yana hararta daga nan ya bar wajen yana yi mata kallon za su haɗu kowa watsewa ya fara yi a wajen ciki kuwa har da dogaran ganin wanda ake faɗan domin su ma sun bar wajen tafiya imran yake dija tana bin sa a baya nesa da shi kaɗan babu wanda yake cewa komai a cikinsu da alama abin da ya faru suke tunawa kai haƙuri shine abin da dj ta faɗa cikin sanyin rai da aka yi me kenan kike bani haƙuri kana ƙoƙarin rasa aikinka akan kare ne daga gare shi na gode sosai ba na san ki ne hakan ba na yi ne saboda kina a matsayin ya mace kowace mace ma idan naga ga za a yi mata haka musamman idan ta shiga bayana to sai inda karfi na ya kare don haka ki daina yi min godiya zuciyar ta ce ta so su da maganganunsa bata san dalilin hakan ba har ya fara tafiya ta tafi da sauri tare da shan gabansa kai ne mutum na farko a rayuwata bayan mahaifiyata da ya taɓa yunkurin tsaya min saboda wani abu zai cutar da ni ko da zaka gani a matsayin ya mace kawai ko kuma zaka gani a matsayin wacce ka sani wannan bai shafe ni ba abin da na sani shine ka ƙara daraja a cikin idanuna fiye da ku yaushe irin ku cikin al'umma kalilan ne don haka ina yi maka godiya sosai ita kaɗai ce abin da zan iya baka wacce nake da idan ba za ka karɓa ba ma na san ka ji ta da kunnuwanka sannan suna na dija ko da ka ganna a wani wajen za ka kira ni na san sunanka imran suna mai daɗi in dai na ganka ko da ba za ka amsa ba zan kira sunanka kunnanka su saurari jin amin muryata a duk lokacin da idanuna suka yi tozali da kai tana gama maganar ta sake masa wani murmushi mai tsada tare da ɗaga masa hannu ta bar wajen shi kuma ta bar shi a tsaye sururu yana binta da kallo wannan ranar haka ta wuce dija ba su sake haduwa da imran ba kowa yana nasa harkar yau kimanin kwana uku kenan haduwar dija da sumail gobe ya yi mata alkawarin zai zo idan har ya sami abin da ya je nemo mata idan kuma bai samu ba sai ana gobe aikin zai kare kafin ya dawo duk wani zirga-zirga da murmushin da take yi na dole ne don babu yadda za ta yi amma cikin zuciyarta ji take tamkar tangaran ne ya fashe a zaune take a wata baranda tana kallon imran yana sakawa dawakai abinci shi da wani yaron shamaki dariya ita kaɗai ta yi turanar da abin ya faru duk sanda ta gaishe sai ta kira sunansa wani lokacin ya waiwayo bai ce komai ba wani lokacin kuma ya share ta yanzu ma ɗaga murya ta yadda zai ji ta ce imran shiru bai amsa mata ba ta sake cewa imran ba za ka amsa ba ko idan baka amsa ba ma kunnuwanka na san sun ji ni kuma sun amsa min sanu da aiki na sako na taya ka har sannan bai kula ta ba duk da ta san ya ji ta daga yadda yake ɗan ƙaramin murmushi tashi ta daga wajen ta nufo inda yake hannunta riƙe da ɗan ƙaramin ciyawa tana juyawa murza shi ta yi a bayansa ya yi saurin dafewa tare da zuyuwa a razane dariya ta saka har da tsalle yandai da idon kamar an kwace wa yaro fida iye jarumi da tsoron tsinke na zaton yanzu na ma ba za ka juyo ba ai ke me haka wai duk da na yi shiru na rabu da ke amma sai kin zo har wajen nan kina mace Kira na kira na irin haka kina mace bai kamata kina wannan wasan ba da kuma ɗaga murya ya faɗa cikin alamar faɗa kai hakuri ban yi tunanin za ka ji babu daɗi har haka ba dama har haka na takura maka ba yadda kake zato nake ba ina ganin ka ne kaman wanda na sani kuma nake da shi a wannan wajen ina cikin damuwa ne da fargabar rasa rayuwata kiran sunanka da nake da tsokanar ka shi kaɗai ne ke fidda ni daga cikin tunanin halin da nake ciki amma ba zan sake kusantar inda kake ba daga yau imran na gode da kyautarka da kuma cetona da kai ranar juyawa ta yi za ta bar wajen yayin da hawayen da suke kwance a idonta suka samu damar zubowa har ta fara tafiya ta ji muryarsa ta kama haruffan sunanta a karon farko na zamanta da shi dija dija duk da yadda ta yi fushi da shi kuma take ƙoƙarin barin wajen kasawa ta yi ga wani bugu da ƙirjinta yake kamar ana doka guduma hannunta ta saka ta riƙe shi domin kar bugun ya wuce makaɗi da rawa Ta kowa yake a hankali zuwa inda take yayin da ita kuma take jin kamar za ta zura ta gudu dauriya kawai take dija duk abin da kika fahimta a kaina ba haka ba ne na faɗa ne saboda ki daina ɗaga muryarki kowa yana ji sannan kuma kina tsalle maza da yawa suna kallon jikinki wannan abin ne yake ɓata min rai gani nake kaman kowa idonsa a kanki yake ki hakuri ni mutum ne mai kishi sosai sauran ɗaguwata ta tana sa da niyyar ya ƙara mata bayani akan abin da yake nufi ɗan murmushi tare da kallon cikin fararen idanuwanta wanda suka ɗan sirka da jajaja a cikinsu duk tambayar da kike bukata zan amsa miki da yamma a lambun da nake zama kina zuwa kiran sunana menene ya faru wanda yake kokarin ɗauke rayuwarki ni ma zan faɗa maka a wajen idan ka bani ƙarin bayanin wannan maganar taka To shikenan ina jiranki da karfe hudu. Allah ya sa kar ki bani na yi ta jiranki. Ba zan taɓa barinka kana jira na ba, zan zo, na gode da kulawarka. Ni ma na gode da kulawarki. Dariya ta tare da rufe gefen fuskarta ta bar wajen. Binta ya da kallo, ji yake kamar ya bi ta su zauna, kar su rabe, ko da da daƙiƙa ɗaya ne. Hannunsa ya ɗauka ya ɗora a kan saitin ƙirjinsa inda zuciyarsa take bugawa domin ta. da farin ciki dija ta isa ɗakin nasu gaba ɗaya ta manta da wani abu da yake shirin tunkarota na dawowar hajiya fulani burinta kawai yamma ta yi don ji take kaman ta jawo ta kasancewar ba wani kaya ne da ita ba don haka ba ta damu kanta ba don ta san idan karyar ado ne daga ita shi ba wasu ba ne na a zo a gani a bakin swimming pool ɗin da yake can bayan gidan ta hango shi yana saka ƙafarsa a cikin ruwan duk wanda ya gan shi a lokacin ba zai taɓa alakanta shi da kula da doki ba yadda sumar kansa ta kwanta lub hankali take taka kafarta har ta je dab da inda yake zauna kin ƙara minti biyar a yadda muka yi kai haƙuri ya wuce zauna ga waje nan ya faɗa yana nuna mata gefensa zama ta ita ma tare da tsoma kafarta ta a ruwa Shiru suka yi kaman kurame babu wanda yake cewa komai. Dagowa ya kalle ta tare da cewa, "Me ya same kika canja lokaci ɗaya?" Ɗinke miki baki aka yi komai. A'a, baki na kalo yake. Kawai surutun yanzu na bar maka ne. Ka manta kai ka ce kana da abin da zaka faɗa min? Babban abin da nake son sanar da ke ba zan iya ba a yanzu ko da ina da bukata saboda wani muhimmin dalili. Tunda na zo gidan nan ko abokina ban ji ina son yin magana da shi ba kamar ke. ina jin ki a cikin raina fiye da yadda kike tunani wani irin abu zuciyata take yi idan na ganki cikin kunci ko kuma na ga wani yana kallon ki musamman yadda Rima Jalal ya yi ƙoƙarin yin tsayawaye da magana na ɗan lokaci kafin ya ci gaba da cewa ki amince min kiran sunan ki a duk lokacin da na ganki sannan ina so ya zama ni ne yanzu zan dinga daga miki hannu a duk lokacin da na ganki shin za ki amince min hakan daga masa kai ta yi da sauri tare da ƙoƙarin mayar da ƙwallar da take shirin zubowa a idonta ke makin ce min za ki faɗa min wani abu da yake barazana ga rayuwarki menene wannan ɗin hmm, hmm, imran da ka bar wannan ba zan iya ba dija ke kika fara ƙoƙarin fara ƙulla alaƙa tsakaninmu ki sani a zahiri kika riga ni a baɗi ne na daɗe da son yi miki magana tun ɗazu zuciyata cikin zulumi take da kuma fargabar shin menene yake damar rayuwarki ki faɗa min dija ni kuma na yi alkawarin taimaka miki matuƙar zan iya sannan bayan nan ina son ki yi min alkawarin za ki sanar da ni duk wani abu da zai kawo miki barazana a rayuwarki kin ji daga kai dija ta yi kafin ta fara ba shi labarin yadda suka yi da hajiya fulani a kan rashin lafiyar yarima mubarak har ma da tarihin kanzon kuregen da ta ba wa hajiya fulanin jibi na hajiya fulani za ta dawo har yanzu bincike nake akan maganin amma insha Allah na kusa ganowa sai dai kuma har yanzu ina fargabar idan na kasa fa wani zuzzurfan tunani imran ya tafi wanda babu wanda ya san me yake damunsa sai sarki Allah kukan dija da ya ƙara sauri ne ya dawo da shi cikin halin da yake ciki amma me yasa ke ka karbi wannan aikin bayan kin san yana da matukar wahala ni ma ban sani ba ta ce idan nake amincewa ma a bakin raina Hmm. shine abin da imran ya ce kana ganin fuskarsa ka san akwai abubuwa kala-kala a cikinsu a haka a zamansu na wajen ya kare imran sai rarrashin dj yake da ba ta haƙuri da ba ta baki fitowa suka yi daga wajen suna hira da dariya kamar ba su ne suka yi jigum ɗazu zuba saboda muguntar hajiya fulani hmm. na rako ki yau kam har bakin sashen ku ki shiga ina kallon ki kafin na tafi sallah sannan karki manta banda daga hankali Allah yana tare da ke nima ina tare da ke murmushi dija ta yi masa tare da daga masa hannu na gode imran da lokacinka a yau hakika kai na musamman ne kai sauri karka rasa sallah gobe nan na gama aikin zan zo na taya ka hira shikenan zan yi ta jiran ki har sai na ganki idan kika zo zan barki ki baiwa doki abinci a hannu da gaske wow karka ba su abincin har sai na zo ni zan ciyar da su dukka kai kuma ka koma gefe ka huta juyawa yana kallonta tana kallonsa har ya wa ganinta da daddare kowa yana kwance amma dija sai kai kawo take a barandar ɗakin su yau ma tana jiran zuwan suma'il agogon ƙaramar wayarta ta duba karfe biyu da rabi magana ta fara yi cikin takaici hmm, dama na san ai ba a yin abu da kai ya tafi daidai wani in ya ganni ya ce tsafi nake da tsohon daren nan kai ni na gaji hanyar tafiya ta yi za ta shiga ɗaki sai kuma ta ji Barka da zuwa El Najib Production Channel. Ku danna su sannan ku danna karamar sanarwa ta yadda za a sanar da ku da zar mun ɗaura sabon bidiyo akan kan